kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Muhammad Hafiz Baballe tare da ni Amina Buhari auna. A duk ranar laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma 19 ga watan Agustan na 2020 za mu yi magana ne akan buɗe kasuwanni da aka yi a bayan nan. Shin ta yaya za a kare lafiyar al'umma idan tarin jama'a na cuɗanya? ka lura duk wanda zaka kalla da mai shago da mai sayan kaya an sa takunkumi mutum ba zai shigo ba sai an auna shi in dai za a tsare dokokin nan kamar yadda muke gani yanzu mutanen mu sun tsare ta to in Allah da mu dai a kasuwa ba za a samu ta mai wannan cuta. ke Hafiz. kasan a makon da ya gabata ne jihar kaduna ta bude kasuwanni da masallatai bayan da aka rufe su sakamakon annobar covid-19 amma fa an bude kasuwannin nan da sharruɗa yanzu dai ana matakin gwaji ne a jihar kaduna kuma an fara da central market akan haka ne wakilin sashen hausa a kaduna ya tattauna da wani jami'in gwamnati inda ya yi bayani akan yadda aka yanke shawara waɗannan wurare da jama'a da dama ke cuɗanya ya kuma tuntuɓi 'yan kasuwar kansu. Muna kuma tafi da kaɗan daga cikin amsoshinku a Facebook. To jama'a sai ku kasance tare da mu don sauraron shirin yau da gobe. Yanzu bari mu fara da amsoshin tambayar da muka kwa shafinmu na abota wato Facebook. Inda muka ce menene ra'ayinku akan buɗe kasuwanni yayin wannan annoba ta coronavirus. Ga kuma yadda kuka amsa mana. jama'a amsar mu ta farko a yau ta fito ne daga wurin shiwa Adamu Rijau inda ya ce Bude kasuwanni ya zama dole ne a yi, tunda dole ne a ci abinci kuma abincin yana kasuwa, kuma gashi ba a san ranar wucewar korona ba. Abin bukata kawai shine kiyayewa domin gudun dauka ko yaɗa cutar. Amsar Hafsa Waziri ta ce buɗe kasuwanni kan ba laifi, danga dukkan alamu 'yan Najeriya na ɗauke da wani sinadari da ya gagaru corona, sai 'yan tsirari ne ba su da shi, maimakon yaɗa kwayar cutar kamar ma yaɗa garkuwa ake. To sai kuma amsar Ado Salati goma ga annabi Rijau inda ya ce yau da gobe aini tun farko ban so a rufe kasuwanni ba saboda cutar coronavirus domin na tabbatar da cewa babu mai mutuwa sai lokaci yayi sannan kuma duk zakaran da Allah ya nufa da cara ko ana mazuru ana shaho sai yayi don haka a buɗe kasuwanni jama'a su koma harkokinsu shine mafi alkhairi ga gwamnatin najeriya amma in ba a yi haka ba to wallahi komai ma na iya faruwa ne bashar garba gusau ya ce salam biyoyi hausa a gaskiya bana goyon bayan a buɗe kasuwanni cikin wannan lokaci saboda lafiya ita ce babban jari To shi kuma Suleiman Adamu Tandari Potiskum cewa ya yi. Yau da gobe a gaskiya ya kamata a ɗauki matakai waɗanda suka dace domin kada wankin hula ya kai mu dare. Ta kurfi MC Remawa daga Akara ya ce, gaskiya mun gaji labarin corona ma a daina kawai. a bar mutane su sarara hakanan. To sai kuma amsar Salisu mai shinkafa song daga jihar Adamawa inda ya ce yau da gobe ikon Allah bude kasuwanni a wannan lokaci na annobar coronavirus za mu iya cewa akwai hadari amma yana da kyau a bude kasuwanni saboda ta nan ne ƙananan 'yan kasuwa suke samu su ciyar da iyalansu. Sadi MD dan Hausa Baturiya ya ce salam yau da gobe Ni dai ina goyon bayan a buɗe kasuwanni duk kuwa da matsalar barazanar yaduwar corona tsakanin al'umma. Domin kuwa a yanzu tsananin talauci da talakan Najeriya yake ciki ya fi corona yi wa al'umma illa. Allah dai ya kawo mana ƙarshen wannan matsaloli amin. To shi kuma Rabi'u Nuhu na baka cewa ya yi. Assalam yau da gobe ikon Allah. Tabbas buɗe kasuwanni abu ne mai kyau duba da irin halin da al'umma suka shiga da fatan Allah ya kiyaye mu ya kawo mana ƙarshen duk wata annoba baki ɗaya to amin. Adamu Idris ya ce buɗe kasuwanni da za a yi yayi daidai domin alamu suna nuni dole ne a rayu da wannan annoba ta COVID-19 don haka buɗe kasuwanni da makarantu shine mafi alheri sai dai kawai a dinga ɗaukan matakan kare kai daga wannan annoba kamar yadda masana kiwon lafiya suka yi gargaɗi. Sai kuma Hussaini Abba Ɗanbam daga jihar Bauchi inda shi kuma ya ce muna maraba da buɗe kasuwanni bayan rufe su da aka yi sakamakon cutar coronavirus kuma muna fatan za a buɗe makarantu domin ɗalibai su koma makaranta. Aminu Adamu Malam Maduri ya ce Assalamu alaikum yau da gobe ikon Allah. to hakika muna kokari wajen bin dokar da aka gindaya da kuma dagewa da addu'a Allah ya kawo mana ta a duniya baki ɗaya. Sai kuma amsar Muhammad Gadar Malam Mamman daga jihar Kaduna inda ya ce yau da gobe ya yi daidai idan aka dubi yadda bayan Allah suka shiga cikin halin ha'ula'i sai dai kuma a ci gaba da tsare dokoki da aka tanada. Umar Abdullahi Gambaki jihar Bauchi da Abubakar Salisu Gwazaki suka ce hakika wannan buɗe kasuwanni da aka yi a wannan lokaci na annobar corona hakan ya yi daidai duba da irin matsin rayuwa da talakawa suka fada. To sai kuma amsar Adam Aliyu inda ya ce yau da gobe. Eh ni kam a ra'ayi irin ra'ayi na. buɗe kasuwannin a wannan lokaci ya yi daidai domin idan aka yi la'akari da irin matsin da ƙananan 'yan kasuwa suka shiga ba ƙarami ba ne Yawancin masu ƙaramin ƙarfi jarin suna ta karyewa suna shiga cikin kuncin rayuwa ta dalilin hakan. Allah ya kawo mana ƙarshen coronavirus amin. Zulkiflu Usman Sharif ta ya ce salam yau da gobe ikon Allah. Ra'ayi na dangane da buɗe kasuwanni cikin wannan annoba ya yi daidai. Duba da idan aka ci gaba da bari a rufe. To gaskiya mun talakawa za mu tagayyara matuƙa gaya. Na gode ku tashi lafiya. To shi kuma Umar Miyatta Allah Shangom daga jihar Gombe cewa yayi. Yau da gobe, ai babu wata annoba da ta wuce wannan matsin da muke fuskanta na rashin buɗe kasuwanni. To amma yanzu alhamdulillah. Ibrahim Suleiman Macika daga jihar Kebbi karamar hukumar binza ya ce yau da gobe gaskiya yin hakan ya kamata don ba komai ba ne corona face wahala da yunwa ku tashi lafiya. To sai kuma amsar Yunusa Idris inda ya ce annoba farkanta aka sani ba wai ta ba don haka muna murna da buɗe kasuwanni domin ci gaba da rayuwa mai inganci. Shi kuwa Sunusi Ishaq Adam ya ce hakika hakan ya yi daidai domin wannan zai taimaka wajen rage wa al'umma raɗaɗin rayuwa da kuma farfaɗo da tattalin arziki bayan wannan cuta ta coronavirus. To shi kuma Umaru Shu'aibu daga jihar Jigawa cewa ya yi. Buɗe kasuwa yana da amfani kwarai da gaske a wannan halin annobar corona saboda talakawa sun shiga wani halin ha'ula'i da fatan Allah ya gyara mana. Ilyas Yahaya kuta Yahaya ya ce gaskiya buɗe kasuwanni yana da kyau idan aka duba halin da jama'a suke ciki na babu komai yayi tsada. To masu sauraro mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. dalla yanzu kuma bari mu je ga isa lawal ikra wakilin sashen hausa a jihar kaduna inda ya tuntaɓi shugabannin 'yan kasuwa na central market a jihar kaduna sunana alhaji ibrahim shehu dauda shugaban haɗaɗɗen kungiyar 'yan kasuwa ta jihar kaduna yanzu haka ana maganar gwamnatin jihar kaduna ta riga ta buɗe kasuwanni kusan mako guda yanzu ya kuka ga yanayin dokokin da aka shimfiɗa da kuma yadda 'yan kasuwa ke halartar wannan wuri. Eh, alhamdulillah dama jama'a sun zaƙu da a buɗe kasuwa so da suka ji cewa an buɗe kasuwa amma bisa su sharuɗa hakikanin gaskiya suna bin wannan dokoki domin kamar yadda muke gani yau alhamdulillahi gate din da ake shigowa ba a fita ta ciki so in muna wurin mutum da ya zo zai fita kawai za mu ga yayi kwana ya fita inda muka ce a dinga amfani da shi wurin fita so kaga mutane sun karbi wannan ah, dokoki ana bin su sau da kafa amma dokokin ba su taba yanayin cinikin ku ba a za su taba mana saboda akwai kwastoma da ya saba ya shigo ta nan wurin to an toshe wurin sai dai a zagaya so kaga wani in ya zo ya ga wurin a rufe zai iya tsammanin koma an rufe ne daga nesa in ya gano a rufe zai iya juyawa muna fatan yadda aka bada haɗin kan nan su hukumar raya kasuwanni idan suka zo suka duba suka tabbatar da ana bin wannan ka'idoji za su kara buɗe wasu wuraren da kuma ba buɗe ba saboda an bi ka'idoji kuma da izinin Allah mutane suna karewa daga ganin cewa sun cakudu da juna don ganin wannan cuta ba ta ci gaba da yaduwa ba. Cunkoso na cikin abubuwan da gwamnati ke fargabar cewa zai iya kawo yaduwar wannan cuta saboda haka an ce ana so a duba adadin mutanen da su garin fa ko kuma kuna neman cunkoso tunda ciniki kuke nema ya kuke tafiya da wannan abubuwa guda biyu masu cin karo da juna. To eh, ai tun farko an yi sanarwa cewa kamar idan mutum zai zo kasuwa in za su zo su biyar su yi hakuri su rage su zo ko su biyu ko ma mutum daya to kaga wannan ma an rage sa'ilin nan kuma a wurin gate ai muna tsaye idan mutum ya taho da yara shi ya sa abin ah, takunkumi yara babu mukan ce su kuri yaran su tsaya su shiga siyo siyayyan da za su yi su dawo su dauke su so duk ire-iren waɗannan yana nuna cewa muna ganin mu tabbatar da cewa ba a yi cinkoso ba kuma nan inda muke tsaye garejin fakin ne na motoci amma saboda kada a zo a yi cinkoson ba motar da take shiga ba da take fita kaga garejin mt ba komai so duk wannan yana daga cikin hanyoyin da muka bi domin mu tabbatar cewa cinkoson na an kiyaye shi wannan babbar kasuwa zakaran gwajin dafi ake da ita in kun bi ka'idojin nan ana magana za a bude sauran kasuwanni ka gamsu da yanayin yadda abubuwa ke tafiya kana sa ran kila a bude sauran kasuwanni da izinin Allah ai idan ma sun ce za su yi wannan gwaji na sati biyu ina mai tabbatar maka a sati ɗaya ma za su ga sun wadata sun gamsu da ainihin hanyoyin da muka bi da matakan da muka dauka domin duk abubuwan da ake nufi mun yi ma fiye da yadda su suke nufi amma za ku iya gamuwa da wani dan kalubale musamman ganin wannan sababbin dokoki ne musamman gurin ana su zo su shigo kasuwa wani kalubale ya dan damun ku ya zuwa yanzu eto eh a zuwa yanzu dai shi maganar rashin bude ko ina din ya fi damun mu sannan kuma aka ce maka mutane kowa da irin tunanin shi kowa da irin hankalin shi wani zaka ce mai kai bi ta nan ba ta nan zaka bi ba ya nemi ya danyi ah, turja so duk ire-iren waɗannan su ne kaɗai ainihin matsalolin da muke bi amma ainihin 'yan kasuwa Yadda aka bude kasuwa ranar juma'a ranar asabar mutane sun fi ranar juma'a ran lahadi mutane sun fi ranar asabar yau kuma litinin mutane sun fito kasuwa alhamdulillah za mu so mu ji cikakken suna da matsayi sunana muhammad kabiru mai Ragoni ne shugaban yan matasan yan kasuwa na jihar kaduna yaya maganar dawowa kasuwa ne to alhamdulillah mun gode ma allah tun tsawon lokacin da muka dauka game da wannan ainihin bala'irar cuta mai yaduwa a tsakanin jama'a amma yanzu mun dawo kasuwa alhamdulillah in ka lura abubuwa sun fara komawa yadda suke a baya fatan mu mutanen mu su tsare dokokin nan da aka sa saboda me abun ya ci gaba ba ma son wata ran a shigo kamar yadda ake dan duba wannan a ce an samu wani akasi wanda muka saba a koma yan gidan jiya ba ma san haka muna kira ga mutanenmu dan Allah dokokin nan da aka sa a kiyaye saboda me kasuwar nan gaba in Allah ya kawo karshen cutar nan a ce mu buɗe harkokin mu ci gaba da harkokin mu wasu na fargaba cewa ai yadda cutar nan ta riga ta bada tsoro a duniya ya za a yi ma a buɗe kasuwa a yanzu irin wannan lokaci eh, to ai ka lura alaji ai abubuwan da aka sa na dokokin nan matsawon mutanen mu suka ci gaba da kiyaye dokokin nan kamar yadda suke yi yanzu to wannan cutar ina ganin mu dai a kasuwan Shak Abakar Mahmud samu Gumi mai baibai da ita saboda ni in ka lura duk wanda zaka kalla da mai shago da mai sayan kaya an sa takunkumi mutum ba zai shigo ba sai an auna shi to duk irin wa'annan kai ma kanka da ka shigo sai da aka tsaya ka auna ka kuma ka wanke hannunka kaga doka kenan in dai za a tsare dokokin nan kamar yadda muke gani yanzu mutanen mu sun tsare ta to in Allah da mu dai a kasuwa ba za a samu ta mai wannan cuta ba ya magana tirjiya da ake ganin ana samu wurin waɗanda ake ganin musamman ba saba da wannan bakon abu ba eh duk abin da aka ce ma sabo ne amma inda Allah ya kawo taimakon mu shugabanni mun raba kanmu kowane gate mun aje mutum ɗaya da security kasuwa wayanda muke gudanar da aiki tare da su mun tsaya muna kula da yanda mutane suke shiga da ficen kasuwan to shi ma kanshi wannan abin da muke yi mu da security ya taimaka ma kasuwan ƙara zama yanda take ana ci gaba da harkoki ba tare da an samu wata matsala ba kuna sa ran ganin an buɗe sauran kasuwanni in Allah ya yarda na tabbatar da izinin Allah in dai shi mai kula da harkokin kasuwanci na jihar Kaduna ya zo duba kasuwan mu kila ya zo yau ko gobe in dai ya zo ya duba ana tabbatar maka zai bada umarnin sauran kasuwannin saboda ya ga an bi doka a babban wannan kasuwar ina ga yan ƙanana waɗanda ba su wuce shago dubu ɗaya ba ɗari takwas wannan wajen shago dubu bakwai ne amma gashi an tsara dokoki kuma mutanen mu suna bin dokan nan sau da ƙawa fatan mu dai Allah ya sa wannan ciwo a je an waye gari a Kaduna ba a samu ko kwade mai shi ba. Suna Akarami daga Abubakar Gumi Market Kaduna. Ku ne 'yan kasuwan nan ya maganar buɗe kasuwa. to alhamdulillah rabbil alamin gaskiya muna farin ciki sosai mun yi murna mataka yadda aka bude wannan kasuwar ta central market domin ganin cewa mun cigaba da kasuwancin mu kuma an ginda mana dokoki kuma dama ba wanda ke dan kasuwa bin duka domin muna kiyaye doka kasuwa ba magana bangaranci ba magana addini ba magana kabilanci ko wasu abubuwa za ga kan ma ɗake kuma mun fi kowa kiyaye doka don haka an ce mana sai mun kasa takunkumin nan na hanci kuma gashi mana sa sai mun wanke hannunmu muna bi sai an ba tazara kwasomi ba za a zo a cikin shago a cin kusa da kwasomi ba duk gashi nan ka gani ne ba za mu aje motocin mu a gida kan mu kan mu zo da motocin mu hau motocin haya mu zo kuma duk muna bin wannan ƙa'idojin duk mu aje marucin mu gida don haka yan kasuwanci gashi ne yana tafiya daidai alhamdulillah ba kwa ganin kila a ce ko kuna lallaba ne saboda da abu da sauran kasuwanni kilo a nan dokoki a ba tattaka su ai babu lallaba saboda kama abu da central market din an bude plaza plaza wanda su ma yan plaza din sun bi dokoki duk yan kasuwa ne yan uwanmu kamar na faɗa duk duniya san kowa san cewa saboda mu ke da dukiya mu ba aikin gwamnati muke ba mu da kasuwanci nan da shi muke ci muke sha don haka mu ba wanda kayan bin doka ba za ka taɓa ganin a kasuwa an yi wata zoma ba ko an yi wani rikici ya barke ba za ka ga kirista ga musulmi shagon su ɗaya kan su haɗe kowa na taimakekeniya da juna domin ganin cewa an rufa ma juna asiri don haka lokacin da aka samu na buɗe wannan kasuwa ma ƙarfe tara da rabi na safe zuwa ƙarfe hudu da rabi shi ma muna bin ƙa'idojin wannan lokacin din cewa dai an ƙara kamar buɗewa an ƙara lokaci awa ɗaya ne sannan kuma wurin rufe an rage awa ɗaya ne shi ma to muna da roƙo nan gaban sa komai daidai a bar shi normal time kamar ake buɗe kasuwa domin mu ci wajen kasuwancin mu kuna ji a jikin ku cewa tsarin da aka yi zai iya maganin yaduwar wannan cuta kuwa to ita dai wannan cuta dai kamar da ga maka muna jin a jiki din Allah da wannan abu da aka bi dama cutar nan kullun tana ragewa mu yanzu bamu zuwa china bamu zuwa irin su dubai da sauran kashin duniya yin kasuwanci a muna ganin halin da muke ciki don haka mun san cewa wannan kasuwancin da muke yi cutar da bata cika yaduwa ba bangaren kasuwanci ba saboda ku kashin duniya za ga cewa ba za ga cewa a kasuwanni a ce an samu masu cutukan nan ko da cutukan nan sosai ba kasuwanci kawai da an taka shi ne kuma an rufe ne saboda gudun yaduwa amma mun Allah da kasuwancin mu zai ci gaba da farfaduwa. Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Har ila yau Isa bai nisa ba. Ya samu zantawa da Malam Hafiz Bayero shugaban hukumar kula da kasuwanni da ci gaban jihar Kaduna domin jin bayani akan abin da ya sa suka buɗe kasuwanni da kuma yadda ya tarar da al'amura bayan da ya kai ziyara domin tabbatar da cewa an bi sharuɗan da aka kafa na tsare lafiyar jama'a. Sulami sha'an rajin bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraron mu yau na ɗauki lokaci da ni da wanda muke aiki da su da shugabannin kasuwa da kwamitin da muka kafa na tabbatar da cewa dokokin da aka saka na kare mutanen kasuwa daga cutar coronavirus covid-19 ko mutane suna bi ko ba sa bi an buɗe kasuwar ranar juma'a sha hudu ga wata kuma na ban zo ba lokacin na ce son ɗauki ɗan lokaci sai dai in mamaye su in faɗo in ga abin da ke faruwa to ranar juma'a da aka buɗe da ranar asabar da lahadi na samu kyakkyawan rahoto na cewa jama'a da yawa suna bin dokan da aka kafa so abin ya bani mamaki kwarai yau na ce bari zan faɗo ba tare da gaya ma kowa ba in ga irin rawan da suke takawa kuma yau na zo na taka na shiga na fita na je duk inda ya kamata in ji ba tare da sanin zan zo ba kuma na tabbatar da abin da aka gaya mu lallai wannan abu ne ah, da ya sa ni farin ciki kuma ina kara gode ma 'yan kasuwa wanda da yawan mutane suna ganin ba sa iya bin doka da muka cewa yanzu abubuwa suna canzawa in aka ce abu suna bi kuma gwamnati ba ta da wani abu illa ta taimaka musu su don allah a ci gaba da ɗorewa a bin waɗannan dokokin da aka kafa saboda bayan ni na zo zan gaya ma task force na kaduna eh, wanda her excellency dr adiza sabuwa bularabe dabci gana take jagoranta da shi mai girma his excellency malam nasir amir rufai gwamnan kaduna gaya musu cewa na ga lalle 'yan kasuwa suna bin dokokin nan amma yana da amfani kar a yi shi ko na sati daya ko na sati biyu a ci gaba a ɗaure haka haka rayuwar mu yanzu ta kasance yanzu rayuwar ta canza da sai da irin wa'annan matakan na tsaro na wanke hannu na sa takunkumin fuska na using sanitizer in akwai da ba da tazara tsakanin kai da wanda kake sayar ma abu da ma mutanen da suke tare da kai lallai yau na yi matukar murna tun da ni gaskiya tun da na zo kasuwa ban taba murna yau kamar irin abin da zo na gani ba ko su waɗanda muka ja hankalinsu muka ce musu in ba su da shago su dena. Eh, siya da sira akan titi na ga alaman da yawansu ba za a rasa wanda tsiraru suka fito duk da haka amma da yawansu sun bi doka duk abin da muka tattauna lalle yau na gani kashi casa'in an bi kuma insha Allahu yadda muka faɗa muna nan muna tunanin yadda shi ma ko karshen makon nan sauran kasuwanni gaba daya za mu buɗe suna mun ga cewa lalle 'yan kasuwa za su iya bin wannan dokokin da aka kafa muna farin ciki muna murna ina musu eh, godiya matuka kuma ina ƙara ba su haƙuri saboda irin wahalhalun da aka shiga amma na faɗa cewa gwamnati mal nasu amir ba za ta taɓa kasa a gwiwa ba wajen kare al'ummanta ita ce na farko aikin gwamna ko gwamnati shine kare rayuka da da da rayuka da lafiyan al'umma da yake kayi magana kare rayuka jama'a da wasu da dama suna ganin tun da har yanzu akwai corona nan kamar an yi gaggawa ma magana bude kasuwa haka wasu ke gani eh to kaga mu ba mu ma din haka mun tunani amma jama'a sun matsa sun tilasta sai da aka bude amma ba wai tilastawansu bane ya samu ka bude ita kwamishinan lafiya ita wanda take duba irin abubuwan nan ta duba mana ta ga cewa ya dace za a iya in je an bi dokan nan na ji inda ka faɗa cewa wannan koronan ba ta bi in fact ta karu ne amma da matakan nan da muke ɗauka wanda na gani yau kowa na bi insha Allahu za mu shawo kan shi balle yadda gwamnatin Kaduna ta jajirce tun Najeriya da ina gada ita da Lagos babu wanda ya kai su gwajin nan ba mu bari ba da kwai jihohi da yawa da suka dina sun ma bar gwada mutane saboda kai a ce suna da nambobi da yawa su suna ganin kamar abun kunya ne a ce wai ana kama masu corona a ganin su to wannan ai kunyar da al'umman ku kenan ya kamata gwamnati tana tare da ta da lafiya da rashin lafiya mu ba za mu yi haka ba mai girma gwamnati bai da haka ba yana so ya tabbatar da duk wani wanda ke zama kaduna dan kaduna ne mun tabbatar sai mun duba mun gwada jama'a mu ga waye ke da shi mu fitar da shi mu je a bashi eh, magungunan da ya kamata a bashi ya warke dan in ka bar mutum baka fitar da shi ka mishi wannan cutar zai je ya ba wani haka abin ke ta karuwa so da mu mutane kake kula da su kana eh, gwajin nan ana gane su za ka fi saurin kawar da wannan annoba da ta zo su kuma wasu jihohi irin da basu bi irin wannan abun ba ko da ba su gani ba kila yanzu kila su ga cewa ya dawo abin abin da ake ce ma second wave gashi nan muna ganin kasashen waje ma da suka aza sun gama fada da abin gashi a garin faransa da eh, spain da italy suna samun abin da ake ce ma second wave dace zuwa na biyu na abin gashi ya tafi da kamar ya mutu amma yanzu ya dawo da karfin shi yana kuma kama jama'a yana kashe su yanzu ka gamsu da irin yadda ka ga kasuwa saboda da suke bin doka wani tabbas kake da shi cewa za a ci gaba da bin wannan doka don ganin ba a samu yaɗuwar wannan cuta ba to abu na hannun su kullum muna gaya musu tun watan eh, yuni takwas ga watan yuni lokacin da mai girma gwamna ya fara eh, rage karfin dokan da aka sa ya ce shi ya yi iya kokarin shi gwamnati ta iya kokarin ta gwamnati za ta ci gaba da ba da face mask da makamancin su wanda muke raba kowa zai gani ina ga babu wani state da ta je ta mun yi mun an yi dinka face mask kusan miliyan uku zuwa hudu a Kaduna nan kuma ana rabawa kuma ina jin daɗin ga mutane wanda ban san su ba ba san gwamnati ba za ga suna sa shi da kwai tabon kaduna state a ciki babu wanda suka ɗauki irin wannan so muna tunanin mun ce musu komi ya koma ga hannunsu kowa ya taimake mu kare kanshi mutum ba zai iya gwamnati ba ta iya ba a tsawon lokaci ta ce tana irin wannan abu amma yanzu abu ya kuma wajen ya kuma wajen jama'a su ma su tashi tsaye su ga sun kare kansu da 'yan uwansu daga wannan cuta. 'Yan kasuwa da dama suna murna an buɗe kasuwa Eh, wani tabbas za a ba su na cewa gwamnati kila za ta tallafa don sun ce sun ci wahala wannan rufe da aka na baya kwarai mun sani kuma tun kafin ma su yi magana mu mun yi magana cewa za mu tallafa musu kuma tun ma kafin zuwan korona yana cikin tunaninmu muna nan muna ta gine-ginen kasuwanni kala-kala a wajaje da yawa wasu su ji daɗi wasu ba su ji daɗi ba amma su sani ba kan mu muke yi wa ba na sha faɗa cewa mu mun zo mun tadda 'yan kasuwa ne kuma haka za mu tafi mu basu ba mu bane akan aka fara gwamnati wasu sun zo kafin mu kuma wasu za su zo bayan mu amma ginin da aka yi musu nasu ne na kansu ba za mu tafi da shi ba don gwamnati ta za mu tafi mu sa aljihu mu tafi da shi ba mun zo mun gansa a wajen ne kuma nan za mu bar su to dama na ce in mun gama gina kasuwan shagugunan da muke gina gaba ɗaya faɗin kaduna za mu zo sannan sai mu gina ɗan kasuwa because in ka gama gina kasuwan ka ba shi shago ko ya karbi shago in bai da kuɗin da zai siya kayan menene amfanin shagon so dama yana cikin plans ɗinmu tun da muka zo nan waje amma saboda yanzu eh, coronavirus din annoban da eh, ta zo ta kawo shi kusa kusa ko muna nan muna iya kokarin mai girma gwamna ya bamu eh, deadline da mu tabbata mun yi wannan abu dole dole kuma kullum ya gani yana tuna min da cewa ya ake ciki kuma ina bashi uh, update abu ne da muke da uh, su cbn da makamantar su most of them uh, hukumomi ne na federal government sai yasa amma insha allahu haka ta kusa cimma ruwa rijiya za mu kai da fatan dai za a zagi damtsi wajen kare kai. Yanzu dai a nan muka kawo ƙarshen shirin namu a daidai wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokin aiki na da ya tayan gabatar da shirin wato Muhammad Hafiz Baballe da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa Daniel Brown. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A kasance lafiya.